السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بايك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبا من تاب يومنا يمتين لهدي عشرين دقيقة وتن المحرم هكذا shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan 11 shekara ta da uku, miladiya a wannan majalisi namu mai albarka masallacin Abdulrahman ibn au da ke unguwar Kofa Wambai cikin birnin Kano a wannan karatu namu na littafin Riyadu Salihin in ba a manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babu husnul babu taharimul kibri wal ijab ko cikin kitabul ma'amurat abin da ya rage mana a babin hadisi ne kwaya ɗaya ta sai lokaci ya mana halinsa yau za mu ƙarasa wannan hadisi sai kuma mu shiga sabon babi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mala ya ce wa an salama tabnil akwa an karɓo daga salama ɗan akwa radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yazalu rajulu mutum ba zai gushe ba ya zahabu bi nafsihi yana kai kansa hatta yuktaba fil jabbarina har sai an rubuta shi cikin kangararrun bayi ma'ana ba zai gushe ba yana aikata tsagiranci da kangara mun ce jabbari shine mai girman kai akwai jabbaranci dangane da sha'anin ubangiji akwai jabbaranci dangane da sha'anin bayin Allah akwai jabbaranci ma dangane da tsakanin mutum da iyayensa wanda ke saba wa iyaye ke kangare musu ke muzanta musu ke musu abin da Allah madaukakin sarki ya hana ayi musu na kaskanci da wulakanci wannan ma jabbari ne shi yasa annabawa ba sa daga cikin jabbarai kamar yadda annabi ya haya ubangiji ya ce walam yaku jabbaran asiya bai kasance ba jabbari asi jabbar dangane da sha'anin iyayensa asi dangane da sha'anin mahalicci wa barran biwalidaihi walidaihi yakun jabbaran asiya annabi isa ko wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya da haka annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana aikata jabbaranci zalunci ga bayin Allah girman kai ga bin dokokin Allah saba wa iyaye har sai an rubuta shi cikin jabbarin an gane ko sai an rubuta shi cikin masu girman kai tsageru kangararru fa yusibahu ma asabahum dan haka duk abin da zai samu kangararru tsageru na azaba da fushin ubangiji shi ma zai same shi Allah ya tsare mu rawahu tirmizi wannan hadisi imamu tirmizi ya rawaito wa qala hasanun ko hadithun hasan kuma yace hadisi ne kyakkyawa duk da waɗansu daga cikin malamai sun ce wannan magana da imamu tirmizi ya faɗa ba haka take ba abin nufi hadisin bai inganta ba wa in kana sahihal ma'ana lakinnahu da'iful mabna hadisin ma'anarsa tana da kyau ma'anarsa haka take amma jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai cece ku ce tsakanin mutane ko tsakanin malamai masanan hadisi saboda me saboda a sanadinsa akwai wani amru ibn rashid shi wannan amru dan rashid din imamu bukhari yace hadithuhu an yahaya muttarib laysa bil qa'im ko bi qa'im idan ya rawaito hadisi daga yahaya, hadisin nan ba tabbatacce bane ba kuma wannan yana daga cikin hadisan da ya rawaito din an yahaya. Imam ahmad dan hanbali yace da'iful laysa bi mustaqim hadisin yana da rauni ba miƙaƙƙen hadisi bane ba ko shi marawaicin hadisin Umar dan Rashid da'if nan mutum ne ta fuskar riwaya ba miƙaƙƙe bane ba haddasa an yahya ibnu abi kasir yakan yi ruwaya daga haya dan abi kasir bi ahadisa manakir da hadisai waɗanda suke munkarai kamar da Imam Ahmad ya faɗa a wata maganar da Imam Ahmad ya ce la yusawwi hadithahu ko hadithuhu shay'an hadisinsa baya bai taka kara ya karya ba ma'ana maganarsa ba a bakar ba bace ibn hibban yace ya da'ul hadith umar dan rashid yana hadisan karya da haka dai wannan hadisi sanadinsa akwai alamar tambaya a ciki duk da imamu tirmizi ya ce hasanun hadithun hasan to amma malamai sun yi intikadin wannan magana hadisin dai bai inganta ba sanadinsa ma'anarsa kuwa tabbatacciya ce ina fata fahimci bambancin da'iful ma'ana a mabna sahihul ma'ana jingina magana ga annabi bata tabbata ba amma kuma maganar tana da kyau wanda bai da ilimi shi ke ɗaukar cewa duk magana mai kyau annabi ya faɗa wannan kuma ba gaskiya bane ba yanzu misali alhikmatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha huwa ahqu biha hikima batacciyar dabbar mumini ce duk inda ya samu sai ya kama ta sace. domin mumini shine mai hikima wace hikima tafi imani da Allah babu to amma wannan magana annabi ya faɗa annabi bai faɗa ba amma maganar mai kyau ce ba duk kyakkyawan magana ba sai a jingina wa annabi kyan magana daban kuma ya tabbata annabi ya faɗe ta daban an gane ko jubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha jubilatul qulubi ala hubbi man an gina zukata bisa ga san wanda ya kyautata mata wannan haka ne ba mai shakka duk wanda kake kyautatawa zai soka. ahsin ila an-nas tastafziz qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsan wani mai waka yace ka kyautata wa mutane sai ka jawo zukatansu yau sau da dama kyautayi yakan mai da ɗa ya zama tamkar bawa wannan magana ce mai kyau amma ina annabi ya ce jubilatul qulub babu inda ya faɗi wannan wasu ba sa tankaɗewa ba sa rairayewa in magana ta yi musu daɗi kawai sai su ce annabi ya ce annabi ya ce wata rana wani muna ana da wani taro na limamai a garin nan wani babban liman ba zan kama sunansa ba wallahi abun mamaki ajazul bait ne fa cikon baitin waka ne ya kawo ya ce ya ce sai kamar ya watsa min ruwa a ka ruwan ma tafashashe ko mai sanyi a lokacin sanyin jaura yayi tsaraici to waɗanda ake gaban su din su ba sani ba kuma ka tashi ka ce Allah ya gafarta malam ba haka bane ya ce wannan rigimar ku ce ta malamai ku je ku karata a masallaci da haka dai amana ce mu rinka tantance me annabi ya ce me bai ce ba domin akwai wargi sosai akwai azaba mai tsanani manzo Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya ɗauki magana ko mun canta ya jingina mun ya ce ni na faɗa alhalin ba ni na faɗa ba ya nemo wajen zaman sa a wuta hadisi ne mutawatiri yana cikin bukhari muslim musnad na imamu ahmad da sauran littattafan sunna mutawatiri ne hadisin a wani hadisin yace man haddasa anni bi hadisin yura annahu Kazibun, fa huwa ahadul kadhibina duk wanda ya ce ya faɗi wata magana ya ce ni na faɗa alhalin ana ganin maganar ba daidai ba ce ba abin nufi ba ta tabbata ni na faɗa ba to ko shakka babu ya shiga sahun maƙaryata Allah kuma ya ce na ji Allah na tallahi alal kazibi, inna ma yaftari kaziban kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati la wa ulaika humul kazibu." da aka mu kiyaye ba dukkan maganar da ta yi daɗi ake ce annabi ya ce ba domin ka gane bambancin maganar annabi fa da bambancin maganganun yau da gobe na mutane shi annabi in ya faɗi magana in ta umarni ce wajibi ce abi in ta hani ce wajibi ce me a hannu amma dan ni na faɗi magana ko mun daɗin ta ba wajibi bane abu ba wani zai yi cewa ban yadda ba kuma ba ni da yadda na iya da shi saboda ni ban da izinin in ce kaza kowa ya bi amma manzo Allah shi yake da lasisin dole in ya faɗa kowa ya bi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin wa ma atakum ar rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu banda shi duk duniya ba mai wannan lasisin kowa ya faɗa ka iya cewa ni dai ina to haka dai yace ina da ja imamu malik ku ga darajarsa da kimarsa da martabarsa ya ce ma illa raddun wa mardudun alaihi illa sahiba hazal qabr ya ce wallahi duk duniya kowa a cikinmu zai iya cewa wani ban yadda ba shi ma a ce masa ba a yadda ba ya ce kaɗai mai wannan kabarin ne ba a isa a ce masa ba a lokacin yana cikin masallacin manzo Allah yana karantar da hadisai ya nuna kabarin ya ce mai wannan kabarin ne ba wanda ya isa ya ce masa a'a in ya ce eh ba wanda ya isa ya ce masa 'E, in ya ce a'a amma duk duniya duk girman masarautarka duk girman rawaninka duk girman shehuntaka ka haɓa ba ha karami in ka ce eh wani zai iya cewa a'a wallahi kuma wallahi bai fita daga musulunci ba min kullin yu'khaz wa yurad kowa zaka iya karba abin da yema ka ce wannan kuma bai mun ba wannan ra'ayinka ne dan na ce bai mun ba ban saba wa Allah ba ra'ayinka ne ni ma dan adam ne kai ma dan adam ne amma manzo Allah ne kadai wanda Allah ya ce dole a bi shi kuma saba masa bala'i ne saba masa hadari ne saba masa kafirci ne ga wanda yake bisa ga ganganci ga wanda yake bisa ga ilimi to wannan shine hadisi na karshe cikin babu tahrimil kibri wal ijabi Allah ka raba mu da kibir Allah ka raba mu da al-ijabu to sai babin da ke biye masa babi na 73 mala yace babu husnul khuluqi babin da yake magana akan kyawawan ɗabi'u ko ka ce babu husnul kuluki mana kai idafar bab zuwa ga husn zuwa ga alkuluk ko kuma ka ce babun husnul kuluki babun mubtada husnu khabar mubtada mudaf alkuluki mudafun ilaihi an gane ko babin da yake magana akan kyawun ɗabi'a ko kyawawan ɗabi'u قال الله تعالى ألا ميجرما دأوكك يتي وإنك لعلى خلق عظيم lallai kai wannan annabi ka girmi kyawawan ɗabi'u ka girmi kyawawan ɗabi'u ka fi su su suke kwaikwayonka ba kai kake su ba gaskiya ita take kwaikwayon manzo Allah dan ba dan shi ba ba a san gaskiya ba amana ita take kwaikwayon manzo Allah ba dan shi ba da ba a san meye amana ba adalci shi yake kwaikwayon annabi ba dan annabi da ba a san meye adalci ba shi yasa Allah ya ce la'ala kana kansu domin harfu ala yufidul istila kana kansu ka girme su A gane ko da bambanci a ce kana da kaga ala daban da kuma laka a cikin ayar ma wa inna laka la'ajaran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim in ka zo fassara wa inna laka kana da ajaran lada ghayra mamnun wanda ba zai taba yankewa ba me dalili wa innaka la'ala dan kai ka girmi khuluqin azim dabi'u na girma duk wanda yake so ya san adalci ya karanta rayuwar manzon Allah duk wanda yake so ya san amana ya karanta rayuwar manzon Allah duk wanda yake so ya san gaskiya ya karanta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni da kai da dukkan wanda ba shi ba koyan gaskiya muke yi koyan amana muke yi koyan adalci muke amma shi ko gaskiya ce da amana suke sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ayar ita ce tushe cikin alqur'ani na yaban manzon Allah Allah shi ya fara yabansa kuma ya koyar da ayabe shi kuma ya nuna hanyar yabansa ko shakka babu qur'ani ya yaba annabi wa innaka la ala khuluqin azim shaida ce ko shakka babu qur'ani ya ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wannan yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina wanda suke so su yaba annabi ga tushe ga ka'ida ga yadda ake yi da na gaba ake ganin zurfin ruwa yaban annabi ibada ce ibada ce gawurtacce ibada ba ta fi sallah ba sallah irin wadda bayi suke wa Allah amma bawa ba zai yi sallah a karɓa ba kuma sai ya yi me yabo shine imani da yadda da manzancin manzo Allah in baka yadda da shi ba ko ka yi sallah ba za ta yi ba amma ba za ka bar sallah kuma ka yabo ba ka fahimci yadda ka'idar take ba yadda za a yi bawaye wa Allah sallah ya karɓa in bai yadda da Muhammadun Rasulullahi ba an gane ko to kaga yabo kenan ibada ce ba karamar ibada ba Allah madaukakin sarki da kansa yace yana yi inna Allaha wa mala'ikatahu yusallun Allah da mala'iku suna salati salati shine mafi girman yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a hadisi ya ce aulan nasi bi yawmal qiyama aktsaruhum alayya salata wanda yafi kowa kusa kusa da ni a ranar tashin alkiyama cikin al'ummata wanda suka fi kowa yawan yiman salati salatin shine yaban yaban shi ne salatin yaban ibada ce ba karama ba babbar ibada ce rukuni ce daga cikin rukunnan imani Shi ne imani da shi da yadda da shi da yi kolin koli da barin dukkan abin da ce a bari baya daga cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam gaya masa abin da Allah bai gaya masa ba baya daga cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daukar saka kai shi matsayin Allah baya daga cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka zama kana kiɗa kana rawa ana sallah kai kuma ka ki kai wannan ba yaban annabi ba domin shi har yana shimfidar ajali cha yake as salatu as salatu wa ma malakat aymanukum ku yi sallah ku yi sallah ku bayar da zakkar dukiyoyinku abinda har annabi yana shimfidar ajali yake wa al'umma wasiya da shi ba zai yi ba ya zama wulakantaccen abu duk inda Allah madaukakin sarki zai faɗi wata garaɓasa a Qur'ani sharaɗinta sai imani sai aiki na gari ba yadda za a yi kuma ya zama ka zama mai imani ba ka sallah ba yadda za a yi ya zama kana aiki na gari alhalin ka bar sallah sallah ita ce mafi girman ayyukan ibadar da ake wa Allah daga bai in ka cire tauhidi wanda shi ana yin sa da zuci daga bai baki daya da haka ya ƴan uwa mu sani cewa ibada ce ba karama ba yaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa akwai ka'ida akwai dokoki akwai sharuɗa ba yadda za a yi mu ce ga wurtacciya amma kuma mu zo mu ta kofa sake ba ta da ka'ida wannan ba tsarin Allah bane ba duk inda Allah ya sa ibada in mai lokaci ne da kansa yake masa lokaci in mai adadi ce da kanta yake mata adadi in mai kabali ce ko ba adishi yake sa mata kabalinta ya sa mata ba'adinta to amma wasu sai suka dauka cewa rabo ibada ce babba amma kuma matsayinsa bai kai Allah ya yi wa mutane iyaka a ciki ba sai a bar kowa ya je abin da ya ga dama wanda wannan kuskure ne kwarai da gaske mu a aqidar mu yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ibada ce ba karama ba kuma bisa ga ka'idar Allah dukkan wata ibada tana da ka'ida tana da sharuɗa tana da rukunnai tana da mustahabbai makaruhai mandubai dole ne a kiyaye wannan da haka akwai kalmomin da ba a faɗa wa annabi a wajen yabo idan ka faɗe su koda kana ganin yabo kai to kayi laifi cin mutunci ne ko kayi laifi ka shiga gonar Allah ka ɗauki haƙƙin Allah ka bawa manzo Allah wannan kuskure ne an gane ko a yaushe na kan ta mana ka'idar da malam alfazazi ya faɗa cikin ishiriniya ina ma masu karanta ishiriniya suna yin aiki da wannan ka'idar wajen yaban annabi domin ya ce idza zinil qawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu ولا تغلو في شيء من القول واقصدي ذن القول madaha هاولت مدها محمدي ففي كل قول مستحيل وجائز karka wuce gona da iri in ka tashi yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka auna maganganun da zaka gaya wa annabi domin akwai waɗanda ba a gaya wa kowa sai Allah akwai waɗanda ake gaya wa manzo Allah kuma a gaya wasu daga cikin bayin Allah yace domin a cikin kowace magana akwai ta daidai akwai kuma ta yarwa da aka masu yabo su kula da wannan masu yabo su lura da wannan kuma su sani cewa yabo baya halatta maka ka karya sauran ka'idoji da dokokin addinin musulunci a ce ka yaba annabi ko baka sallah zaka shiga aljanna kai ba aljanna ko kai ba annabi ko ba dan Allah ba Allah zai baka lada to me aka yi kenan kuma an yi ba dan Allah ba Allah ya sa mu dace suratul qalam wannan aya tana cikin suratul qalam wadansu malamai sun fassara khuluq da cewa din wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai ke kan addini babba to ko mu ɗauka kalmar khuluqu a nan tana nufin addini ko mu ɗauka kulu tana nufin ɗabi'u addini shi ya zo da kyawawan ɗabi'u duk wanda yake da kyawawan ɗabi'u to zaka tarar da shi akan addini mai girma shine addinin musulunci ba yadda za a yi ka zama kana da kyawawan ɗabi'u kuma kai ba musulmi bane ba ba zai yiwu ba kyawawan ɗabi'u suna cikin me musulunci da haka ita kalmar kuluk din ana kan ana kiranta da cewa kyawawan ɗabi'u kuma akan fassara ta da cewa ɗabi addini babba in haza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'azzabin khuluqul awwal bi ma'ana dinul awwal daka khuluq yakan zo bi ma'ana addini wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal kazimin al da masu haɗiye fushi wal afina hanin nasi da masu yafe wa mutane in sun musu ba daidai ba abin nufi wannan fassara ce ta khuluqil khuluqin azim na daga cikin ɗabi'un girma in an fusata ka ka haƙura na daga cikin ɗabi'un girma in an ma kuskure ka yafe kai ma za ka yi wa wani kuma za ka so yafe maka haka Allah yana son masu afuwa Allah yana son masu afiya Allah yana son masu haɗiye fushi wannan ya komai kuma jarumta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba me bane wanda in sun hada kwanji da mutane zai ta kayar da su wannan shine karfi ba karfi shine kafi karfin zuciyarka laysa shadidu bisur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda ba mai tarin kwanji shi ake kira mai karfi ba a musulunci mai karfi ne wanda in zuciyarsa ta hayayyako masa ko aka fusata shi zai iya kokarin ya danne ta ya kontrolin ɗinta domin babu abin da ya kai zuciyarka karfi a jikinka dan ita take juya komai na jikinka inda babu ita babu komai a tare da kai mai tasiri shi yasa da zaran mutum ya tsorata duk ƙarfin jikinsa sai kaga karfin bai yi tasiri ba zuciyar ita ce mai karfin duk siriranta jikin mutum inda dake zuciya to shine mai ƙarfi bahaushe ya ce faɗuwar gaba asaran namiji Ali Imran wannan ayat tana cikin suratul Ali Imran dangane da hadisai wa an Anas radiyallahu anhu qal daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahsanan nasi khuluqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mafificin mutane kyawun ɗabi'a ba wani wanda ya kai shi kyakkyawar ɗabi'a ba wani wanda ya kai shi gaskiya ba wani wanda ya kai shi amana ba wani wanda ya kai shi jarumta ba wani wanda ya kai shi taushin hali fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawrun fil amr to da manzo Allah ya fi kowa kyawun ɗabi'a an tambayi matarsa na Aisha Allah ya kara mata yadda kaifa kana khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya dabi'un annabi suka kasance qalat sai ta ce kana khuluquhul qur'an qur'ani baki ɗaya shine ɗabi'ar annabi in kana so ka san ɗabi'unsa karanta qur'ani min fatihatihi ila nasihi duk inda aka ce yi shi yafi kowa yi duk inda aka ce bari shi yafi kowa bari sallallahu alaihi wasallam da haka ɗabi'unsa sune alqur'ani baki ɗaya muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa anhu qala daga dai Anas Allah ya kara masa yadda yace ma masistu hariran wala dibajan aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma masistu ban taba taba hariran wani alhariri ba shine rigar siliki an san silik yadin silik ko yadda yake da santsi da laushi wala dibajan ko karan muski nau'i ne na alharir shi ma tufafi ne mai laushi alyana wanda ya fi laushi ya fi taushi min kafi rasulillahi sallallahu alaihi saboda tafin annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi manzala yana da kyawun ɗabi'a kuma yana da kyawun mai halitta ba wai kyau dan maciji bane ba waje kyau ciki muni a waje daɗi ciki daɗi waje kyawu ciki kyawu sallallahu alaihi wasallam da haka asalin babun yana magana ne akan kyan hali to kar ka ɗauka cewa kyan hali kaɗai annabi yake da shi bai da kyan kama akwai mutumin da halittarsa mummuna ne amma halinsa kyakkyawa ne akwai wani wanda halinsa kyakkyawa ne halittarsa mummuna ce wani halittarsa mummuna halinsa kyakkyawa shi kuma manzo Allah ba haka bane ba son kowa son wanda ya rasa son kowa son wanda ya rasa har makiyansa wallahi sun yarda da shi haka Allah ya ce innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi jahad wallahi ba da kai suke ja ba kai kan sun yarda da kai kwantar da hankalin kai ba su suka ce da kai aminu ba sun yarda da amanarsa wa malihatun shahidat biha darratuha wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u eh mafi kololuwar yabo da ake wa mutum a yadda yabo ne shine makiyin ka yazo ya ce gaskiya ne yana da kaza to har makiyansa suka ce gaskiya Muhammadu Aminu ne a lokacin da babu banki a duniya manzo Allah shine bankin larabawa duk wanda ya taro kuɗinsa yake tsoron kar a salwantar mai yake tsoron kar a cinye mai sai je ya kai wa Muhammad ya ce rike min tare da haka kuma fa suna shirya masa tugun za su kashe shi yamkuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju bari ku ji amana da gaskiya dan Allah in ni ne na danne kuɗinka kuma sai na ji kana shirya mun makirci bayan tashi da su ba kila shedan sai ya kawo min maganan nan ta Hausa da suke cewa raba arne da makami yana so ya kifa ka kenan ka tara kuɗin mutane kuma ya ce ma raba arne da makami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara kuɗin mutane a hannunsa shi ke rike musu amana kuma ya ji labarin za su kashe shi kuma labarin ba ta hanyar jita jita ba fa Allah ya ce masa yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yuqtuluka amma da ya tashi fita zai fita Madina sai ya ɗauko ɗan uwansa Ali ibn Abi Talib ya gaya masa wane da wane suna cikin wanda za su kashe ni kuma ga kuɗin su a hannuna in sun zo ba su ganni ba ba su kuɗin su wane mutum ko wane mutum sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka manzo Allah kyawun ɗabi'a kyawun halitta Allah ya tara masa komai kyakkyawa Allah ya yi masa miliyan malala gashin tinkiya ta arziki babu wani ɗan adam da yake goma in ban da manzo Allah Bahaushe yana cewa ɗan adam tara yake bai cika goma manzo Allah goma ne ya haure tara Shi ne insan mutum da dukkan ma'anar mutuntaka komai kake so na mutuntaka in ka zo ka samu jarumtaka ce gaskiya ce amana ce taushin halin ne komai kake so sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas ya ce wala shamamtu rihan qattu kuma ban taɓa sansanar wani ƙanshi ba da ɗai au arfan ko wani ƙanshin daɗi domin larabawa sukan ce rih a wani lokaci ƙanshin daɗi a wani lokaci ƙanshi mara daɗi an gane ko shi yasa qur'ani zaka ga yana caccanja kalmar rihu wani lokaci ya kawo ta da kiyama na wani lokaci ya kawo ta da mummunan ma'ana wajaraina birihin wajaraina bihim birihin tayyibatin kaga nan rih da kyakkyawan ma'ana amma bal huwa masta'ajaltum bihi rihum fiha azabun kaga wannan mummunan ma'ana ce fa amma samud fa uliku bi taghiya wa amma adun fa uliku bi rihin kaga wannan mummuna ce to da ka kalmar ri tana da harshen damo ana kawo ta da kyakkyawan ma'ana ana kawo ta da mummunan ma'ana shi yasa mai ruwayar yace yayi shakka ko dai Anas ya ce rihan ko kuma ya ce arfan aruf shine ƙanshin turare ƙanshi mai daɗi kawai shi ba kan bai da harshen damo ma'anarsa ɗaya ce shine kyakkyawan kanshi amma rih zai iya ɗaukan mai kyau zai iya ɗaukan mara kyau to shin anas da wace kalmar yayi amfani ya yi rihan ko ya yi arfan yana kokwanto amma bisa ga amana sai ya kawo maka duka biyan ce, wala shamamtu ban taɓa shinshinar rihan wani ƙanshi ba qattu da dai Au arfan ko wani ƙanshi qattu da ɗai atyaba mafi daɗin ƙanshi min rihi aw arafin nabi sallallahu alaihi wasallam sama da ƙanshi ko sansanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani fa shi Allah madaukakin sarki yayi shi gumin sa ma kanshi ne gumin sa kanshi ne domin matan Madina suke cewa idan muna so mu kai yar mu ɗakin miji mana in za a yi budurwa aure sai sai iyayenta su tafi gidan annabi su bawa matan mazala kwalba ƙananan kwalabe wanda ake zuba turare su ce dan Allah in mai gidanku yayi bacci yayi gumi da rana ku ɗebo mana guminsa domin guminsa in an haɗa da turare to babu wani turaren da ya kai wannan ƙanshi kila da wannan in muka yi maka gwaru-gwaru za ka fahimci the DSC the difference is clear ko Faɗan da mu yan izala muke ta yi kar a daidaita annabi sallallahu alaihi wasallama da wani kila yanzu in muka yi maka wannan lissafin ta wannan hanya sai ka fi fahimta ka je ka samu shehin da ya fi kowane shehi daraja a garinku wallahi tare da girmamawa da mutuntawa ko da shehin ne da gaske ba na cuwa-cuwa ba ne na gasken wallahi ba na cuwa ba ka je ka jira ya fesa turaren da ya fi kowane turare ƙanshi a garinku ya zo a take rana ya shiga yamma ta yi ka zo ka san ta hammatarsa kaga dai ga shehunta ga kanshin turare ya shiga rana ya fito ka ji wallahi maganar gaskiya ce dan Allah ya bambanta tsakanin kai da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka san maganar da gaske ce bambancin na gaske ne ba na wasa bane ba gumi kai gumi yayi kai ka fesa turare shi bai fesa turare ba ka shiga rana ya shiga rana amma nasa gumin ya fito da kanshi naka kuma wallahi da wari zai fito to amma dan me waɗansu saboda tsabar rikicewar tunani su rinka jin cewa wai da wani da annabi ma ɗaya ne ina hankalinka ya tafi har annabi zai faɗa wai wani ma ya tanka har annabi ya faɗa wai ka ji cewa wani ma zai iya faɗa waye shi wallahi bai isa ba babu shi Abdullahi dan Abbas fa yana karantar da almajiransa tabi'ai in ya jawo hadisi sai su ce mun ji an ce Abubakar ya ce kaga duk aqidan musulmi bayan manzo Allah sai wa abubakar amma ibn abbas ce wallahi ku shiga taitayin ku ina ce muku annabi ya ce kuna cewa abubakar umar sun ce wallahi sama kirz ya rage taimako ruwan dutse ta kashe ku ba a gwada manzo Allah da kowa a duniya dan adam kan ba a yi ba ba za a yi ba ba a ba kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka yadda da cewa a halittarsa ya fi kowa a dabi'arsa ya fi kowa a addininsa ya zarce kowa wannan shine imani da haka Anas ya ce wallahi ban taba ba sansanar wani kanshi da ya kai kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata ruwayar Anas ya ce khadamtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima 20 ashara sinin tsawon shekara goma tun zuwan manzon Allah garin Madina mahaifiyar Anas ta ɗauko shi ta kawo shi gidan Annabi ta ce ya Rasulullah haza Anasun yakhdumuka ga Anas nan yaro ne mai hankali mai tarbiya na kawo shi na baka shi yayi maka hidima ummu sulaim kenan Allah ya dukanta da rahama to da haka Anas yace tunda muka zauna da Annabi tsawon shekara goma a wata ruwaya fi safari wal hadar zaman gida muna tare a halin tafiya ma ba ma rabuwa yace wallahi ma qala li uffan qattu mazala bai taba ce mun uffan ba da dai me wannan yake nunawa kawaici da haƙuri ba yadda za a yi ka zauna da yaro bai saba maka ba wani mai gidan ma burgewarsa shine kaga yana zunduma gyaransa domin akwai manya-manyan masu gida ko masu kuɗi ko oganni a ofis in yana so ya nuna maka wai shi oga ne to in ya shigo ofis sai ya kira yaransa ya zuzzura ma shar wai dan a nuna ya isa shi kuma zalla ba da haka yake nuna isa ba da tausayi da jin kai yake nuna isarsa wani mai gida ne in zai shigo gidansa wai dan matarsa ta san kinkon ya dawo sai ya fara bal da abin kwashe shara ya in eh, in eh, ya bangaji kofa tukuna ya ce to ga nan ga manya nan sun zo shi da rashin mutunci yake nuna girmansa da rashin tausayi ga na ƙasa yake nuna girmansa shi kuma zalla ba da haka aka san girmansa ba yau ka bi shi na menene sai kai masa ashar ka bi shi na menene sai ka tsorata shi ka bi shi na menene sai ka zage shi duk ba burgewa a ciki ba wannan ce burgewa ba ina jin dan ana ce ko wani daga cikin mawakan Hausa yake cewa babba da kyauta ka daukar girma ba ba da fada ba da bacin banza babba da kyauta yakan samu girmansa, sa amma da fada fada da wani zage zage ba abin da zai kara maka wallahi da haka Anas dan Malik yace ba za Allah mutum ne mai kawaici tsawon shekara goma muka zauna da shi bai taba ce mun uffan ba wala qala li li shay'in lima fa'alta kaza bai taba ce min dan nayi wani abu ba dan me kai kaza haka ake so yawan fadan zai ja wa girman ka zai ja bacin rai haka sai ya ja ma jinin ka ya hau in baka sani ba amma idan yaro ya kuskure daman zai iya kuskure sai ka tashi sai ka gyara a aikace to ka bashi darasi amma ka zo ka zage shi to abin ya gyaru barnar ta gyaru bata gyaru ba kuma ka ƙara wata barnar yanzu ka koya masa ashar manya sun yi ashar a gaban yara sun koya kenan gobe in ya dura ashar ka yi sakai mafaɗa za ka yi masa faɗa ya ce kai ne reference ɗina kai ne makoma ta madogara ta daga bakin ka na ji da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cewa anas dan me kai kaza ba idan ma ya ga an yi ba daidai ba sai ya tashi ya gyara shikenan sai ya zauna lafiya Wahala fa'alta kaza kai bai taba ce min ma ina ma dai da kaza kai ba kaza kai ba maganin ma zagi da man haihata haihata muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito haka ake so dabi'un mu su kasance ya uwa musamman waɗanda Allah ya yi musu girma a cikin mu manya ne na mulki manya ne na kuɗi manya ne na ilimi manya ne na aure mutum ne mai iyali to ka san yadda zaka mu'amalanci na ƙasa da kai ka zama mai tausayi ka zama mai kawaici ka zama mai saukin hali fa ma, rahmatin min Allah linta lahu girman annabi da darajarsa ya same shi ne ta sanadiyar me taushin hali a wajen mabiya Allah ya ce fa ma, rahmatin min Allah rahamar Allah ta sanya linta lahum ka zama mai tausayin su walau kunta faddan ghalizal da ka zama mai kaushi mai zafin hali lam faddu min hawli da mabiya ba za su taru a gefanka ba in ku sun taru sai dai in sun ganka da abin hannu kana gama bayarwa kuma a koma baya dura ma a sha haka yana faruwa Ba fadi zai dawo bayan fada ta gama zama ya zagi mai martaba sarki ya yi ɓaci ya yi cin mutunci sai kai mamaki to gobe kuma an ce a tafi fada a guje zai tafi kuma ya rusuna abin hannun sarki yake nema in yara ne a wajen masu kuɗi a kasuwa in mai gida ya zo za a tashi ana sanda zuwa alhaji in ya wuce garin ban za ku kyale shi to kuma me yasa ya zo abin hannunsa yake nema amma mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi ba haka suke ba mabiya ne na gaske in ya ba su abin hannun za su karba dan albarka amma imani ne da kyawun halinsa yasa suke tare da shi sun san in sun rasa shi babu wani shugaba da za su samu kafinsa a duniya sallallahu alaihi wasallam wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa ani sa'bi ibn jassama an karɓo daga Sa'ab ɗan Jassama, Al-Laisi ɗan ƙabilan Laisu, alhijazi, ɗan ƙasar Hijaz ko yankin Hijaz, Halifa ƙuraish abokin ƙawancen Qurayshawa. Sa'ab ɗan Jassama ina jin sunansa bai taɓa wuce mana ba a baya. Shi yasa zan ɗan yi mana tarjamarsa a takaicen takaicewa. Shi ɗan ƙabilan Lais ne, wanda Lais ƙabila ce daga cikin ƙabilun Larabawa, za ka ji sau da dama an ce kaza kaza Al-Laisi. kaza kaza al laythi sannan al-hijazi dan yankin hijaz ne hijaz makka da'ifa duk tana cikin yankin hijaz madina to sannan kuma halif quraish kabilarsa tana da kawance na lokacin jahiliya da quraishawa kun san ada akwai kawance tsakanin kabila da kabila saboda lokaci ne na fadace fadace karamar kabila mara karfi sai ta nemi babbar kabila sai su kulla kawance abin nufi duk wanda ya takale mu da faɗa za ku taya mu duk wanda ya takale ku za mu taya ku idan ɗayanku ya kashe wani aka ce a biya diya za a yi karo karo har da mu a biya in namu ma yi haka aka ce a biya diya za ku yi karo karo ku taya mu biya larabawa sukan yi wannan ƙawancen don su samu ƙarfi don rage fitintunu a tsakaninsu domin haɗin kai yana taimakawa wajen me maki ba zai iya galaba a kanku ba amma matuƙar kuka wawware to maki in ya zo sai ya ci ku ɗai ɗai da ɗai ɗai sai ya bi ku ɗaya bayan ɗaya ya gama da ku to da haka kabilar banu sun yi kawance da quraishu a lokacin jahiliya shi sa'ab ibn jassama al-laisi mahaifiyarsa wanda a wani kauli an ce sunanta fatiha a wani kauli an ce sunanta zainab yar uwar sayyidina abu sufyan ce sarkin makka uwa ɗaya uba ɗaya mana idan ka ce sa'ab dan jassama kawun sayyidina muawiya ne kai daidai ko kuma dan wa da dan kani kai suke da muawiya kai daidai dan namiji da ɗan mace kenan domin shi sa'ab ibn jassama dan mace ne muawiya kuma dan abu sufyan dan namiji ne Ma'ana kenan ɗan namiji da ɗan mace suke kuma ka iya cewa ɗan namiji da ɗan mace suke da na na hindu bintu Abisu, ramla bintu Abisu fiyan wacce ake kiranta da ummu habiba ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri diyar abu sufyan yayar muawiya an gane ko to sannan kuma ya take ko kanwa take ga shi wannan sa'abu dan jassama ka iya cewa surikin annabi ne ta wani bangare annabi yana auren ko ya sako kanwarsa wacce suke dan namiji da dan mace yana da hadisai da yawa da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma cikin hadisansa kwaya ɗaya bukhari da muslim suka yi ittifaki akan fitarwa shine wannan hadisin da zamu karanta imamul bukhari ya kadaita da fitar da guda ɗaya an gane ko sannan ibn abbas yana cikin almajiran abu dan jassama wanda yake nuna maka cewa babban mutum ne wanda ya karantar da abdullahi dan abbas ai ba karamin mutum bane ko wasu malaman tarihi sun ce ya rasu a halifancin sayyidina abubakar wasu sun ce ya rasu a halifancin sayyidina umar a garin da'if a garin ta'if gefen makka kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba da kuma kulasatu tahdhib tahdhib na zirkili Allah ya ji kansa ya masa rahama ya yadda da shi da sauran sahabbai baki daya kala yace ahadaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam himaran wa hashiya ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar jakin dawa kyautar jakin dawa wannan ruwayar tana nuna gabaki ɗaya jakin dawa ya kaso ya kawo annabi amma a wasu ruwayar suna nuna wani bangare na jakin dawan ne to sai wasu malamai suka ce yadda za a haɗa magana shine jakin dawa ya shiga dawa ya farauto da ya zo ya yanka ya feɗe ya daddatsa bai cire komai ba amma gunduwa gunduwar ya haɗa shi baki ɗaya ya sa a buhu ko a fata ya naɗo ya zo ya ɗauka ya ba annabi haka ta faru ne kwa lokacin da annabi ya baro madina zai tafi makka hajjatul wada to shi wannan a gefen madina yake akan hanyar makka ka yake akan hanyar da sai ka wuce garin zaka shiga makka daga madina yake to labari ya ishe wa da yawa daga cikin larabawan ƙauye da sauran waɗanda suka musulunta ba su taɓa ganin annabi ba cewa ga annabi nan ya taso daga madina zai zo makka da yawa sai suka rinka fitowa bakin titi suna tarar annabi to shi wannan da ya ji haka ga annabi nan ya zo kuma ta su zai wuce sai ya ga bajintar da zai yi dole ya wa annabi hadaya ko abin muke cewa da hausa hadaya amma hadaya a larabci shine dabbar da ake yankawa a makka hadiyan baligal abati asalin kyauta ita ce hadiyya hadiyya to amma ba sai ya ce hadaya ga ma'aiki yana nufin hadiyya to sai ya ga shi kuma zai wa annabi girmamawa zai masa kyauta domin kyauta annabi yakan ci kyauta kuma kyauta girmamawa ce ba wulakantawa ba ce sadaka ita ce take da wani lau'i na me wulakanci kaskanci ko da kai mai sadaka ba nufin ka kaskantar da wanda ya nemi sadaka ka bashi ba amma dai a cikin ya nema din ka bashi akwai wani alama na me kaskanci amma ita kyauta babu haka a cikinta sau da dama talaka zai ɗauki abu ya je ya kai wa mai kuɗi wanda ya san ya fi shi talaka ya kai wa sarki talaka ya kai wa gwamna talaka ya kai wa annabi kyauta don neman albarka ita kyauta ba ta nuna me ba ta nuna kaskanci girmamawa take nufi shi yasa annabi baya cin sadaka amma yana cin me kyauta saboda ita kyauta cikin ta girmamawa ce to shi wannan bawan Allah ya ce na ji tahowar annabi daga garin Madina zai je Makka ni kuma ina kan hanya da aka na shiga dawa na farauto da jakin dawa na kawo wa annabi wannan sai ya nuna mana jakin dawa ana me ana ci ana hadisin nassi ne akan cewa ana cin jakin dawa ina yan mazhaban malikiya da suka ce duk jaki haramun ne wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina ai Allah ya ce da jakuna da dawakai da da alfadarai da dokuna kai dan ku yi ado ne kuma ku ku hau suka ce to wannan yana nuna ba a shi inda a ce ba mu da hadisan da suka halatta cin jakin dawa to ko shakka babu da anan malikiya sun kayar da mu to amma akwai hadisan da suka halatta cin jakin dawa kuma suka halatta cin doki kenan sai ya nuna Allah manufarsa da ya ce litar kabu hawa zina ba yana nufin kuma kar a ci ba ba yana nufin kuma hawa kadai za a yi ba sai dai mafi yawan amfanin da aka fi da doki shine me hawa kafin kaga an ci doki sau daya sai kaga an haushi sau miliyan daya mafi yawan amfanin da aka fi da jaki na dawa din ma hawa kafin kaga an ci amma hakan kuma baya hana a ci in bukatar ci ta taso to da hadisi ya tabbatar da halaccin cin jaki fa amma na dawa banda na gida yawa dan karka je ka tadda auren mutane ka garba mabuka banda jakin gida jakin dawa shi yasa aka ce wahashi himarun wahashi jakin dawa na gida sai a ce himarul ahali jakin gida wancan kuma himarul wahashi jakin dawa wannan in suna so su bambance kenan amma akwai kalmar da suke gaya wa jakin dawa din da kuma jakin gida din daban-daban amma dai wannan in an kalmar himar ta zo in ana so a bambance na dawa washi na gida ahali faraddahu alayya sabu dan jassama yace da na kawo annabi wannan kyauta sai annabi ya ki karba sai ya dawo min da ita kila sai ka ce ah, to kuma ya haka to ka'idar shine idan mutum yayi shirin tafiya aikin haji ko umara bai halatta ba shi yayi farauta bai halatta ba kuma ai farautar da sunansa ya ci in ba da sunansa aka yi ba ya ci ba laifi amma ka yi da sunansa ko shi ya yi to wannan haramun ne ya ayyuhal ladhina amanu la kuma Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib أهل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما in kana cikin harama babu farauta gare ka kai kai ko kuma wani yayi dan kai amma in dan shi kansa ya je yayi farautarsa sai kai kuma ka zo bukatan nama ta kama ka ko kai sha'awa sai ka ci ba laifi domin ba dan kai yayi ba sannan kuma ba kai kai ba amma ko yayi dan kai ko kuma kai kai to wannan haramun ne ga aikin haji ko ga mai aikin umra matukar mutum yana cikin harami to sakamakon haka yasa annabi bai karba ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san labarin da ya ji cewa annabi ya taho ne yasa ya shiga dawa yayo farautar da haka yayi ta ne daman dan annabi to kuma annabi ya riga ya shiga harami ya riga ya wuce hulaifa ya daura hiramin sa da haka ba dama ya karba ya ci to da haka da ya kawo annabi ya bashi sai annabi ya karba sai ya ce a rike kayanka to bari ku ji kyawun ɗabi'a yace falamma ra'a ma fi wajhi to sai annabi ya tsaya kalle shi da kyau sai ya gane fuskar sa ta masa daɗi ba alamar bai ji daɗi ba to kaga yadda ɗabi'a take kila in kai ne babba kana ganin kafi shi waye shi shi din banza maka bashi hakuri yake duddura mai a sharko wal iyaz billah in babban duniya ne amma babban duniya da lahira ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam shi kan da ya fahimci a zuciyar ko a fuskar wannan mutumin bai ji daɗi ba kala sai ce da shi inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun ba dan komai muka dawo maka da kayan ka ba sai dan muna cikin harami ya gaya masa haka da rarrashi kuma ya gaya masa uzuri kaga shikenan sai ya ji kwanci hankali ko malamai suka ce yana daga cikin hikima annabi da yasa ya gaya masa wannan kuma a fili kowa ya ji saboda inda annabi ya yi shiru to ba wanda zai sake karɓa abun hannun wannan mutumin saboda su sahabbai suna kallon komai annabi ya ki karɓa abin hannunka ni in karɓa sai ce wallahi ba zai yi ba shi yasa abu dan Malik da Annabi ya ki masa magana hatta ƴan gidansu da ne masa magana suka yi suka ce wa ka muke annabin ya ki ka mu mu soka ai duk wanda annabi ya ki Allah ne ya ki shi duk wanda annabi ya yarda da shi Allah ne ya yarda da shi to dan me ba za mu yarda da wanda ya yarda da shi ba dan kuma me ba za mu ki wanda ya ki ba wannan shine cika imani amma kai yanzu ko annabi ya ki mutum dai zai baka kuɗi na ruwa na ko ba haka ba kaga wannan alama ce ta tambaya akan imanin ka duk wanda ya zama annabi zai ki abu shi kuma ba zai ki ba annabi zai so abu shi kuma ba zai so ba to wannan hasara ce da tabewa shi yasa mu muna son Abubakar muna son Umar muna son Usman muna son Aliyu muna son sahabbai duka saboda me annabi ya so su an tambaye shi wa kafi so a cikin mutane yace Aisha aka ce a'a ba na cikin gidanka ba ya ma'aikin Allah na waje yace sai babanta domin kaunar ta sa ya dauke shi ya tafi hijira tare da shi ƙaunar ta sa ya ce duk wanda ya min alheri na biya shi abubakar ne ba zan iya biyansa ba sai Allah ƙaunar ta sa ya auri yarsa cikin ma matansa bai taɓa auren budurwa ba sai ya abubakar kaga ya za a ce annabi baya son abubakar ya za a ce annabi baya son umar ya za a ce annabi baya son usmanu baya son aliyu dan me mu kuma za mu ki su me suka yi mana ba abin da suka yi mana sai alheri annabi muka ta sanadiyar annabi muka so su muka san su kuma ta sanadiyar sa muka so su ya Allah ka kashe mu da son suka tashe mu da su ka kashe mu da son suka tashe mu da su manzo Allah ya ce almar'u ma aman ahabba yawmal Allah duk wanda yake kin su ya yadda yana kin su mune masa addu'a ta adalci Allah ka kashe shi da kin su inda ba zai tuba ko Allah ka tashe shi da kin su Allah kar ka tashe shi a cikin su ba mi ma gaskiya ba ba fa ka so. ko ba haka ba amma mune maka fatan alkhairi san sun ba alheri ba kin sun ba alheri bane ba wallahi ba alheri bane ba ko a duniya aka bakka kin su ya isa ya saka wahala domin a ce tun daga farkon watan Muharram har kawo yanzu kana yawo da bakari riga duk sauran Kano duk sauran Kano kana yawo da mata da ƴaƴa kan titi baka tausaya musu ga mota Allah bai hana a hau mota ba ta haya amma ka ta ɗauko matan mutane da yara ƙanana tun daga masallacin fage har ƙarshen multara tun haba ai baka tausaya wa kanka ba me ya ja maka Allah ne yake ɗanɗana maka kuɗa tun daga duniya saboda ka ƙi wallahi wallahi wa man a'rada an zikiri haka yace wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan ga mota kana ji kana gani an hana ma hawanta ba kuɗin ne baka da shi ba ba komai ba amma ba za ka hau motar ba saboda Allah ya fara gana ma azaba tun daga nan kaya kuwa da kamannin yan wuta baki baki baki tun daga nan ka sawa kanka inda kana tausayin kanka in ka sa bakin kaya a Amerika da dan sauki can da wutan nefa ka sa bakin kaya a Saudi Arabia da dan sauki can da wutan nefa fanka sai ta koran ma sauro amma ka sa bakin kaya a Kano a Najeriya ai ka sha wuya wallahi ka sha wuya wallahi ko da zafin gari aka bakka da bakin eh, da bibiyar sauro wannan ya ishe ka musiba wallahi ba komai jama wannan ba ka saba wa Allah ka saba wa annabi ka ki sahabbansa kuma yadda zaka gane abin cikin sauki dawo kai imani da su ba sai ka hau motar ka ba ina ruwanka da wani yawo cikin watan zulhijja cikin dare ka sa bakakken kaya daga masallacin can zuwa masallacin can waye saka ka kaga tun daga nan ka samu rayuwarka cikin sauki ba ka da wata damuwa sauro bai bi ka ba amma wallahi bala'in sauro bai bi ka anan kuma ka je jahannama wuta ta ci ka Allah ya tsare mu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashi wannan bawon Allah ya ce ka kwantar da hankalinka ba dan komai muka mayan ma da kyautar ka ba sai dan muna cikin harami ba wai ba dan ba ma san ka ba wai dan ba dan mun yi fushi da kai a'a to wannan sai yasa sahabbai suka fahimci wannan bawan Allah ba wani laifi yayi ba kuma annabi yayi haka dan kyakkyawar ɗabi'arsa dan ya rarrashe shi ya kwantar masa da hankali muttafaqun alaihi wannan bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yana nuna mana cewa ba laifi bane ba kaskanci bane babba ya zo ya rarrashi na ƙasa da shi in ya bata masa ba laifi bane bahaushe ya ce durƙusawa wada ba gajiyawa bane mai gida ne suka faɗa da uwar gida rarrashe ta ba ta haƙuri cikin haka zaka koya mata kai ma gobe in tai ma laifi sai ta gano a ah, to shi ma da girmansa ya zo ya rarrashe ni ballantana ni da nake kasansa kuma ni ne laifi dan me ba zan je in rarrashe shi ba amma ka zumburi baki ka kira rarrashi to ita ba gobe dan me za ta yi rarrashi bata gani ba a wajenka da na gaba ake ganin zurfin ruwa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da kyawawan ɗabi'u cikin kai kawansa cikin rayuwarsa baki daya wa anin nawas bin sam'ana radiyallahu an daga nawas dan sam'ana Allah ya kara masa yadda Ƙala ya ce, sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil birri dangane da aiki na barai nagarta wal ism da kuma saɓo, da ayyukan banza fa qala sai yace al a takaicen takaicewa abinda ake nufi da nagarta aikin kwarai husnul khuluq shine kyawun ɗabi'a. ya zama ɗabi'a ka ta kyautata tsakaninka da mahaliccinka ɗabi'a ka ta kyautata tsakaninka da iyayenka ɗabi'a ka ta kyautata tsakaninka da iyalanka ɗabi'a ka ta kyautata tsakaninka da makotanka da kuma dukkan sauran musulmi baki ɗaya kai har wanda ba musulmi ba ɗabi'a ka ta kyautata gwargwadon yadda musulunci ya shar'anta an gane ko to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ismu shi kwa laifi shi kwa sabo ma haka fi nafsika shine abin da yake sosuwa a cikin zuciyarka domin Allah maɗaukakin sarki yayi bayinsa wata halitta ko ba aya ba hadisi zuciya tana iya nuna maka abu gaskiya ne ko ba gaskiya bane in dai abu ba gaskiya bane dan adam ya fara zuciyarsa ba za ta taba samun natsuwa ba wannan wata ka'ida ce ta Allah yanzu ka tsakko mutumin da yake jahili bai taba zuwa makaranta ba a kurungurmin dokar daji wallahi in yana aikin banza da kansa zai ce maka abu kaza bai da kyau me yasa saboda zuciyarsa tana gaya masa kaza ba bai da kyau wannan shi ake kira da wa'izullahi Allah ya sa kowa wata na'ura a zuciyarsa in ya gyara ya sani in ya bata ya sani to da ka sai manzo Allah yake duk aikin sabo zuciyarka kanta za ta fara nuna maka cewa abu fa kaza fa da kake wani ba daidai bane kaza fa da kake yi kuskure ne wa karita an yattali alaihin nas kuma baka san mutane su ga kana yi yana daga cikin alamar sabo mutum ya rinka yin abin da mutane baya san mutane su ganshi yana yi shi ku aiki na alkhairi ba ka shakka kowa ya ganka in ma ka ɓoye sai dai don me don gudun riya amma ba wai don kana shakka a ganka ba yanzu kiyamun lailin kana yi wa yake shakka ka a gan shi azumi in kana yi wa kake shakka kai ya sani amma in ka ɓoye to don ka daɗa samun kwanciyar hankali don kada shaidan ya biyo ya ɓata maka aiki ya sa mariya amma shan giya wa yake so a ga yana shan giya kowaye shi ko baya so a ga yana sha wani zai sha sai ya ɓuya wa yake so a ga yana shan ƙwaya baya so sai ya buya wa yake so a ga yana sata sai ya rufe fuska ma zai je yi baya so a gan shi saboda ayyuka ne na laifi dan adam baya so a ga yana yin su kuma dan adam din nan koda ba musulmi ba kuwa rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi me wannan yake nunawa fassaran ma'anar husnul khuluq shine mahalli shahi cikin wannan hadisi me ake so a dunkule mana kalmar kyawun ɗabi'a a cikinta shine dukkan ah, nagarta shine dukkanin kyawun ɗabi'a kyawun ɗabi'a ya game dukkan nagarta wanda nagarta kuma da ita ake samun aljanna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun laysa birra, an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi walakin birra man amana billahi wal nagarta ciki akwai kasan Allah akwai kuma kasan mutane akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane wani nagari dangane da Allah nagari dangane da mutane to wannan shi ya cika ma'anan nagarta da haka kyakkyawar ɗabi'a ita ce nagarta ba a cewa mutum nagari matukar bayi da kyawun ɗabi'a Allah ka ba kyawawan ɗabi'u وعن عبد الله بن عمرو بن عاص ابن العاص رضي daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu yadda kala yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fahisha da dai manzo bai kasance mai alfasha ba menene alfasha shine faɗar maganganu marasa daɗi. alfuhush duk da malamai suka ce fa alfasha shine wuce gona da iri cikin komai shine alfasha to da kaman manzo Allah bai da alfasha bai da wuce gona da iri bai da zarmewa cikin komai wala mutafahishan kuma baya kokarin ya kirkira alfasha akwai mutumin da alfashar halittarsa aka yi da ita akwai wanda ba halittarsa ce ko ya yayi to manzo Allah ba halicce shi da alfasha ba kuma bai koyi alfasha ba sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa inna min khiyarikum hakika ku sani mafifitan cikin ku ahsanukum akhlaqan sune wanda suka fi ku kyawun dabi'a wanda ya fi ka kyawun dabi'a bayan imani ya fi ka a wajen Allah an gane ko za ku iya zamo daidai ta fuskar imani amma wani zai iya tsarawa ne ta fuskar kyawun ɗabi'a wani mumini ne kuma yana da gaskiya mumini ne yana da rukun amana mumini ne yana zaman lafiya da kowa wani kuma mumini ne amma mafaɗaci to wanda ya fi ka kyakkyawar ɗabi'a bayan imani ya fi ka daraja a wajen Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka fuskura Allah ya fi mana assalamu alaikum farko a gurguje daga wannan karatun duk satin nan baki ɗaya karatuttukan da nake yi ba zan yi ba ina da ɗan uzuri sai daga baya insha Allah za a sanar tun daga karatu na yau an rufe karatuttuka har sai kuma an ji sanarwa daga baya tambaya gurguje dan uwa yace assalamu alaikum malam dan Allah akwai laifi a kaina dan zuciyata tana yawan raya min sabo malam dan Allah a bani mafita dan ni kaina ban yarda da abin da take raya min ba kuma yana sa samun damuwa sosai malam dan Allah a taya ni da addu'a assalamu alaikum to wannan idan mutum ya riya abu a zuciyarsa matukar bai fito ya faɗa ba a baki bai da laifi sai dai abin da ake so mutum ya rinka yawai nanatawa idan shaidan ya masa saka a zuciya sai ya rinka cewa amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi duk lokacin da zuciyarka ta saka ma sako haka zaka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan ba zai gushe ba yana zuwa yana jefa wa ɗayan ku waswasi ya ce masa kai dai waye halicce ka in ka ce Allah sai ce to shi kuma waye halicce shi to da zarar ka ji irin wannan saban sai kai maza ka ce amantu billahi wa rusulihi ko ka karanta aya cikin suratul hadid huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ko zariyat ne makamancin dai haka na tambaya ta gaba yace assalamu alaikum dan Allah sabunta alwala a lokacin da mutum zai yi sallah yana da fa'ida ko kuwa yana da fa'ida imamu hakim ya fitar cikin littafin mustadrak daga sayyidina umar dan khattab Umar ya ce tsawon zaman mu a Madina da Annabi ba mu taba ganin yayi sallah bai sake alwala ba sai da aka zo fatuhu makka ne a ranar fatuhu makka sai muka ga annabi yayi sallah bi da alwala daya sayyidina umar yace sai na ce ya ma'aikin Allah yau mantawa kai kayi abin da baka saba yi ba kai alwala sallah bi da alwala daya sai ce amdan fa'altuhu ya umar da gangan ne muku haka dan in nuna muku ya halatta to amma ku tunda annabi yake nanatawa yana nuna kuma akwai me fa'ida da aka ja'izi ne mutum ya yi salloli da yawa da alwala ɗaya abin da aka fi so inda wadatar ruwa da kuma dama mutum ya rinka nana ta alwala a kowace sallah domin falalar ita kanta alwalar ka je ka karanta babin alwala za ka ji falalar alwala da yadda take wanke mutum daga zunubansa da sauransu tambaya ta gaba a gurguje ce assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam aiman mun karin bayani game da wannan hadisin an ibn mas'ud radiyallahu anhu kala daga abdullahi dan mas'ud ce. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا النبي يمن زاني mai جدا هدو مي كسروا هدو كمر اكواتي من karanta wannan hadisin a baya wa khatta khattan fil wasat kuma yazo yayi wani zane a tsakiyar wannan zane mai kamar akwati din a tsakiyar sa yazo yayi wani zanen an gane ko kharijan minhu wannan zaren har sai da ya fita daga wajen akwatin wannan mai gida hudin wa khatta khututan ko khatatan sigaran kuma ya zo ya ɗan su zane ƙanana ƙanana ila hazal ladhi fil wasti a gefen wannan na tsakiyar to abin da wannan yake nunawa wannan akwatin da kake gani a zanen shine rayuwar ɗan adam a kewaye take a iyakance take ranar da za a haife ka da ranar da za ka mutu wannan a iyakance yake a wajen Allah to sannan wannan zanen kuma na tsakiya da ya fita waje shi kuma burin ɗan adam ne burin duk ɗan adam ya wuce rayuwarsa yanzu da za a tsayar da kowa a tambaye mu me kake so ka zama me kake so kai a duniya in ya fara maka lissafi zaka ga inda za a koma a bincika ajalinsa shekarar da Allah ya diba masa zai mutu burinsa yafi karfin eh, yafi karfin rayuwarsa to sannan kuma shi buri ko rayuwa ba ta rabuwa da matsaloli to waɗannan ƴan ƙananan zanennukan kuma na ciki su ne matsaloli yanzu ka shirya nan da shekara kaza kana so ka zama kaza kai a tunaninka na ɗan adam babu rashin lafiya ba haɗari ba mantuwa babu kaza to kuma duk kuma suna nan a rayuwarka wani abin ka shirya zai faru baka san kuma a lokacin da ka shirya zaka yi abin shi kuma Allah a tsarinsa a lokacin zaka tashi baka da lafiya to duk dan adam ya rinka shirya wa kansa fulanin kuma ya rinka tuno shirin Allah shirin Allah kuma shine mai yiwuwa sama yake da naka shirin wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin wannan shine a takaicen takaicewa tambayoyin mu a ƙarshe wani dan uwa ya